abia state dr ike ciku oga adamawa state muhammadu musa bello akwa ibom state Senator Boswell Akpabio. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawan kenan yake karanta wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika masa dauke da sunayen ministoci arba'in da uku, a ciki akwai tsofaffin ministoci goma waɗanda suka hada da tsohuwar ministan kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed da tsofaffin ministocin sufuri Cibike, Amechi da Hadi Sirika sai Baba Tunde Fashola da Adamu Adamu, Geoffrey Onyama, Chris Ingige da Muhammad Musa Bello da tsohon ministan watsa labarai Layi Muhammad. A cikin sababbin akwai fitattu irin su Sheikh Isa Ibrahim Ali Fantami da Dan Paulin Talen da tsohon gwamnan jihar Benue George Akume da tsohon gwamnan jihar Bayelsa Timipre Silva da Dr. Ramatu Tijjani tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar APC. Sai tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Sunday Dare wanda ya zo a wakilin jihar sa ta Oyo. Mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ya ce ba girin girin ba ta mai. Dangane da wannan abun nan ne da hausa suke cewa wato wai za a rina wai an saci zanin mahaukaciya domin duk wanda ya karanta tsari irin na tafiyar da gwamnati irin na shugaba muhammadu buhari wato dama an yi ta hasashen cewa da yawa daga cikin ministocin nan nasa za su dawo dalili kuwa shine su ministocin da suka fi rinjaye a can baya da kuma ake ganin cewa za su dawo sun karanta tunanin shugaba muhammadu buhari da kyau sun fahimci wani irin mutum ne sannan shi ya yarda da su su kuma sun yarda da shi da abin da ya kawo jinkiri a can baya shine tsoron kada ya kuskure ne kan irin manufofi da kuma yadda yake kallon tsarin siyasar Najeriya ko mai yiwuwa ma da irin badakalar da ya tarar a wato ainihin ofishin jagorancin kasar wato ofishin shugaban kasa a lokacin da ya shigo. To a duk waɗannan abubuwa dai da suke faruwa wato ba wannan bane ta damu 'yan Najeriya idan ma ɗari bisa ɗari ne za su dawo to wannan wani abu ne da mutane za su iya yin lale maraba da shi amma dai abin da ya fi kuma ake sa rai a cikin wannan shine a samu wata tartibiyar ajanda wacce za ta tabbatar da canjin da jam'iyyarsa ta apc da kuma shi kansa ya ta ayyana ya ta bayyanawa a lokacin yakin neman zaɓensa? wannan shine abin da 'yan najeriya suke sa rai da shi kuma shi 'yan najeriya suke so su gani a ƙasa abin jira a gani shine ko majalisar za ta iya tantance ministocin kafin ta fara hutu lokaci kawai ne zai tabbatar mana da haka madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya